Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Mijin Zara kashi na biyu. Bismillahir Rahmanir Rahim. A asibiti kuwa an kai Zara a emergency ward lokacin duk sun hallara a kanta. Hankalinsa a tashe yake. Aya Abidin kuwa tausayin kanwar nasa yake. Kada dai a ce maganar sarkin noma ta tabbata domin ya ga dadi ya kasa magana. Duk aransa take wannan zancen. Wallahi ya ji sun tsiyayo masa cikin sauri ya mai da su. ya dauki alwashin sai Zara'u ta zama farin ta samu farin ciki a rayuwarta sai wajen karfe biyar da rabi sannan likitoci suka firfito kowa goge gumi yake jikin su yayi sanyi sosai da sauri ya abidin da sauran mutane suka isa wajen likitocin babban likita ne ya dubi ya abidin yace kaftin ka biyo ni ofis kai da alhaji shiru suka yi suka nufi ofis din ajiyar zuciya ya sauke ce to a gaskiya tana cikin wani hali dama tana da ciwon zuciya ne alhaji dadi ce eh doctor tun tana jaririya abidin ne yake duban mahaifin nasa To gaskiya Alhaji yanzu mun yi ƙoƙarin ceto ta da kyau domin rayuwar rayuwarta tana cikin risk ba mu da tabbacin za ta tashi da rai ko za ta mutu but mun bar wa Allah ikon sa kai zuciyan ya kumbura ne sosai za mu iya ƙoƙarin mu kafin nan ya kamata ku yi mata biza a fitar da ita waje kawai hankalin dadi ya ƙara tashi yayi bai san sanda ya fashe da kuka ba yace zarawa amana ta ce na yi ma mahaifiyarta alƙawarin zan kula da ita gashi yanzu tana cikin wannan yanayi idanuwan ya abdin sun yi jajir kamar wuta goge kwallon sa dadi yayi da hankacin sa ya duba ya abdin son tashi ka fara mana biza ni da zara'u da kai zan fita da ita inda Indiya akwai abokina a asibitin zuciya na Indiya Dr. Rahul Yazid. Ok Daddy, miƙewa ya ya fita, cikin damuwa yake tafiya, da ɓacin rai da zafin nama. A 360 ya bigi motar bai tsaya a ko ina ba, sai a gidan Sarkin Noma har ɗakinsa. Hankalin mutanen gidan da na yan duk ya tashi, duban Sarkin Noma ya ce, wallahi wallahi ka sa ma zuciyarka idan Zara'u ta mutu, to wallahi. ya ciro bindiga ya ce ita ita zan fasa ka ya juya ya fita shi ko sarkin noma bai san san da fitsari ya tsiyaye masa a wando ba haka ya juya kowa na bashi hanya cike da tsoro da shakka kiran kaftin Rashid ya yi abokinsa dan jiga ya ce biza yake so a masa nashi da na dadi sai na Zara'u zai turo musu hoton Zara'u tunda yana da dandadi da nasa kaftin rashid ya ce to yana jiran sa bari mu ji halin da tsohuwa goggoje za ta shiga in ta ji abin da ya samu zara'unta ban ji da da in ta ji abin da ya samu zara'un nata Ko sai suka gwaji suka samu labari hankalinsu ya tashi ita da muni Gwaggwaje faɗi take shikenan abin da nake gudu shi ya faru shi yasa nake ce musu ba kowa ake nema da magana ba amma sun ƙiji san ba su da ba da mu da bakin duniya ba. Ta ƙara shi magana tana share ƙawaye tun da suka zubo mata. Duk wanda ya ga familin nan sai ya tausaya musu. Aisha da Baby ko sun yi kuka har sun gaji. Ya Abidin ne ya shigo da sauri a zafafe ya nufi ɗakin da ya sauka, duk su kowa kowa ya waye inda suke. Ɗauko wani bel ya yayi ya fito wajen gwaggoji ya ce, Am Gwaggwaje ba da hoton Zara'u? gwaggoji ta ce, Ita wace? Mom ta ce, Zara'u yake nufi. gwaggoji ta ce, Yo, ai ban san menene fasin ɗin ba. Mom ta ce, Ƙaramin hoton ta haka. gwaggoji ta ce, Ai akwai Aisha kike ke kika san inda take ajiyewa maza ki ɗauko. To gwaggoji Aisha ta faɗa tare da shiga ɗakin. Duban shi Gwaggwaje ta ce, Muhammadu wani hali Zara'u take dan Allah. Ta ƙara ce maganar muryar ta na rawa. Tausayin tsohuwar ne ya kama abin ya ce, gwaje ku gaba da yi mata addu'a kawai, jin halin da take ciki bai da amfani, yanzu haka fasfo ɗin mu zo za a amsa za a je a mata biza ne, gobe in sha Allahu kila a fita da ita Indiya." Duk su suka haɗa baki wajen faɗin Indiya kuma Gwaggwaje ta ce, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yarinyar nan Allah ya tada kafaɗin ki." Mom ce ta riƙe ta suka zauna, Aisha ta kawo mata fasfo ɗin, ya amsa tare da duban sa ce "Zuwa anjima da daddare zan zo na ɗauke ku mu je please sweetheart a haɗa ma dadi abinci." nan ta ce, "To my son." Ba family ba kaɗai hatta mutanen unguwar na kowa sukuku yake, haka Haka maƙota suka dinga zuwa yi masa da jaje, ita ma maman Aisha tana zaune ita da abokanan zamanta. Sai wajen ƙarfe tara na dare sannan ya Abdu ya zo ɗauke su. mam Goggo Baby Aisha Maman Aisha sun samu daji shi kaɗai don mata malla da mai unguwa sun koma gida. Cikin sauri Goggo ta ce ina Zara'un take ku kai ni na ganta don Allah. Kama mata hannu Dadi yayi suka shiga gaba ɗayan su ga ta nan kwance kamar matacciya numfashinta a hankali yake fita. Wanda bai san Zara'u ba idan ya ganta zai tunanin ta shekara tana ciwon. Hankali suka kara bakin gadon sun firgita da ganin yanayin da take ciki. Kuka Goggo ta face da ta ce Zara'u ne a cikin wannan hali na mutu kawai. na mata na mutu halin da take ciki na mutu kokar rai kokai, kuka take sosai wanda ya sai da ya karya zuciyar mutanen fana masu dauriya daga yaya abirin sai dadi kamar a mafarki ta fara jin kukan tilan tsohuwar tata numfashinta ne ya fara fisga na'urar da akin ya fara karar ɗin ɗin ɗin numfashinta gudu yake a guje ya abirin ya fita don kira dokta dokta uku ne suka shigo da sauri ya abidin na bayan su ganin halin da zara ake ciki ne yasa su faɗin all of you out please mana ku je waje wani dokta ya faɗa yana kama gwaggwaje fita suka yi gaba suna hango ta ta glass ɗin ɗakin Cire mata oxygen din suka suka fara dandana mata wannan na'urar sai zuciyar ta ta buga ta dawo. Haka suka dinga yi. Da kyar suka samu numfashin ta ya daidaita. Ba su suka fita ba sai wajejen karfe goma sha ɗaya da Sha ɗaya da kwata na dare, fitowa suka yi cikin su suka nufi dakta ɗin. daga musu hannu ya ce, "Gobe ki fita, gobe a fita da yarinyar nan waje kawai." Daga nan bai sake magana ba ya wuce. Kuka sosai Goggoji take, Dadi ne ya zauna kusa da ita tare da riƙe mata hannu ya ce, "Goggoji yanzu Zara'u babu abin da take nema da face addu'arki." Goggoji ta yi shiru kamar mai tunani can ta ce, "Wannan wace irin rayuwa ce? Yanda mahaifiyarta ta sha wahala ita ma shi za ta sha." Dadi ya ce, a Goggoji za ta yi rayuwar farin ciki da yardar Allah kar ki damu." Mom ta ce, "Allah ya ba Allah ya zaɓa mu Allah ya ba mu Zara'u lafiya." Duk cikinsu suka amsa da ani Washe gari da safe duk cikinsu sun hallara akan ta wajen karfe daya motar asibitin garin Jigawa ta zo ɗaukar su don kai su Aminu Kano Airport. Gwaggwaje da Aisha su ne suke ta kuka karfe ɗaya na rana motar ta ɗaga. kuka sosai suke da faɗi take shikenan zarawa inda rabon sake haɗuwa mu Allah ya haɗa fuskokin in kuma babu rabo shikenan. Da mutanen da ke wajen jikinsu yi sanyi matuƙa. Ya ibrahim kuwa yana kiyasta hukuncin da zai wa sarkin noma a dalilin zara'u. Bayan kwana biyu, Indiya, jikin ra'u sosai sai godiyar Ubangiji kawai za a ce, amma da sauki don kumburin da zuciyar ta yi ya fara raguwa. gashi shi Dadi yana son ya koma Najeriya don wani mitin na gaggawa da ya taso masa na ‘yan kasuwa. Ya Abidin kuma ya nemi excuse a wajen manyan shi an ba shi tuwo Hotel Dadi da ya kama Abid don asibitin ba a jinyar mara lafiya, sai dai nasu suke asibitin na da kyau sosai. Da safe suka iso tare da nufar ofis ɗin Dr. Hulɗin. Sun same shi tana ta hira shi da wata budurwa yana ta hira da wata budurwa wacce ba za ta wuce shekara ashirin da biyu ba. Riga ta wando ne a jikinta na English ta yi din ɗin kanta da Ba wani kyau ne da ita. Dr. Will ya miƙe tare da nufo da cikin yaren Turanci ya ce welcome friend. Ita kuma budurwar nan ya abid kawai take kalla wanda ya hada gidan sama da ƙasa. Dadi ya ce mun Dr. Dr. ya ce mun. ji suka ci da tattaunawa a game da cikin zarawa. Dr. Will ya gaskiya an samu ci gaba Allah yana ba ta lafiya suka amsa da amin a gari dadi ya tattara ya nashe nashe ya dawo najeriya ya bar amma na zarawa a hannun yan abin najeriya ko da dadi ya sauka bai zace ko ina ba sai gumal dan so yake tafi da gwaggwaje dama fat din da ya sa a gyara masa an gyara mata ta yawar Gwada ta amince za ta koma Kaduna shi ma sai da ya ce da lamarin ya fara zuwa aka a neman mafita don gaba ba a san me zai faru ba. Mutanen unguwa su duk yayi sanin ganin Gwaggwaje za ta tashi sai dai ta musu alƙawarin za ta dinga zuwa. Har gida sarkin noma da iyalansa suka zo suka ba wa dadi hakuri da Gwaggwaje. Dadi ya ce ya yafe Gwaggwaje ko kallon sa bai ishe ta ba. Haka suka gaji suka tafi. Nan dai aka yi ban kwana da yan uwa da abokan arziki garin Kaduna. fat Fatin Gwaggwaje babu abin da ba a sa ba na more rayuwa ta ji dadi sosai. Ta tuna a kullum burin Zara'u ta ganta a irin gidan nan yau gashi babu ita. hawaye suka koma suka kawo mata tayi saurin tashi ruwan gudu kar a gani, sai dai kashi dadi ya riga ya gani shi da Momi. Maryam ta dubi gwaggwaji ta ce gwaggwaji ɗaki na zaki dinga kwana kafin jikin Zara'u yayi sauki a sallan mota sai kun koma can din. Gwaggwaji ta ce to babu komai bilkis Allah ya miki albarka. Amin suka amsa da shi gaba ɗaya. Ranar yini suka yi suna sa gwaggwaji nishaɗi ta saki jiki babu laifi. Ita dai kullum addu'an ta Allah ya bawa Zara'u ta lafiya. Kullum kuma sai sun yi bidiyo call da Abid suna ganin Zara'u suna jin daɗin yadda yake kula da ita matuƙa. Ranar da suka cika kwana biyu ne da dawowa daga gumin mom ta yi bakuwar yayar ta Hajiya. Wajen la'asar ta yi sallama ta shiga falon ta tadda dukkansu a falon sai dai babu daɗi. Cikin murna ta tare ta nan dai suka ga gaggaisa ta ga daga goji tana yatsuna fuska kamar ta ga kashi ganin haka ne yasa gogoji mayar mata da martani kamar yadda ta mata baby ko ko kallon ta bata yi ba ita ce ta gaji ta ce baby babu gaisuwa Abin ka da miskila da kyar ta gaishe ta mam ta miƙe ta dauko mata ruwa da lemo ta aje a gaban ta ce anti sa'a bari na kawo miki abinci hajiya sa'a ta ce no kada ki damu it's okay na koshi kuma daga gida nake mam ta ce to babu damuwa nan dai suka taba hira gogoji kuma ta miƙe ta hau da harara hajiya sa ta bi ta juyawa ta ta dubi mam ta ce bilkisu tashi mu je bedroom ɗinki ina son magana da ke mam ta ce sai daidai bedroom ɗin Baby domin nawa nan Gogoji ke zauna Tashi suka yi suma suka haye sama da harara Baby ta bi Hajiya Sa'ad ita. Ko da suka isa ɗaki bakin gado suka samu. Hajiya Sa'ad ta dubi Mam ta ce su ke ke ko yanzu bisa sabilillahi da tsohuwa kamar wannan kike zaune a wannan dan fareren gida mun ta dubi hajiya sa'a ta ce an sa'a ban gane me yake nufi ba hajiya sa'a ta ce ina nufin ki sa mai gidan ki mai da tsohuwar nan inda ya dauko ta san baki da waye waye ce miki yanzu ana zama da uwar miji bata ƙara sabon mun ta dakatar ita ce dakata sa'a ai ni gwaji ta wuce uwar miji a wajena sai dai uwata sannan ba zan taba shiga tsakanin da da mahaifi ba kada ki manta ita ta yi sa na tsawon watanni shida sai na tsawon watanni tara sai kawai na shiga tsakaninsu no no no ne ba kan not walla cikin ɓacin hajiya sa'a ta miƙe ta kada Allah ya yasa ki iya dama ai ke ba a shawarar arziki da ki ita ma mun bata ce mata cikan ki ba gwaje bayan ta shiga dakin da sai ta fito domin zuwa falo a lokacin ta ji duk magana da hajiya sa ake akan ta jin takunta ya yasa ta koma dakin ta da sauri hajiya sa ce ta fita gidan ranta a ɓaci ita kuma mom ranta ya bata da kalaman yar uwar da kalaman yar uwar ta mom da baby sun kama mam da baby sun kammala girkin su tsaf sun jera a dana. Wajejen shida da rabi dadi ya dawo gidan direban sa ne a bayan shi yana rike da briefcase din sa. Dadi sai wasu kaya a ledo kaya a ledoji. Mama waya take Bata ma ji ciwowarsa ba. Samun ɗaya daga cikin kujerun falon ya ya zauna. Gwaggwaji da bebi suka yi masa sanda dawowa. Gwaggwaji ta ce ya kasuwa ne Alhaji Dadi ya ce lafiya alhamdulillah Gwaggwaji. Mun sami ku lafiya. Gwaggwaji ta ce lafiya lau wallahi ai babu abin da zan ce Bilkisu da ya wuce gode. Ita ma Allah ya mata Allah ya nuna mata masu mata. Dadi ya ce amin ya Allah. Mom ce ta iso fuskar ta dauke da murmushi ta ce welcome dadin Abi. Welcome war gida. Dariya suka yi gaba ɗayan su. Dadi ya ce wallahi yau yunwa nake ji matuƙa. Mom ta ai my food is ready godiya nake Allah ya saka da alkai amma kin san sai na watsa ruwa saboda gajiya sannan in je in sallah mom tace na sani ba tunda kana jin yunwa ka ci abinci in yazo sai ka je kayi wanka kafin dai lokacin magariban yayi ko ba haka ba goggojin Goggo ta ce "Eh mana ka fara cin abincin tukunna sai ka yi sallah." Dadi ya ce shi "Shikenan ai yana da yanda kuka ce haka za a yi." Miƙewa Baby ta ce "Dadi ni zan yi saving ɗinka wallahi." "To mu je Baby." Bubbuɗe mai Wammas ɗin ta yi ta ce "Dadi kaga wannan mummy ne da moimoi ne da ex of wannan kuma farfesun kayan ciki ne sai last one ɗinnan tuwo ne miyar kuɓewa ne Masha Allahu Baby ai kin san ni tuwon zan ci ko?" Mummy ta yi sauri ta ce "Dadin Abid wannan tuwon Goggo ji na yi kuma malmala biyu ne please ka bari ta ci." Ta yi magana tana duba Goggo ji kamar tana son gano wani abu. Goggo ta ce a'a Bilkisu bari ya ci ai da shi da ni duk ɗaya ne. Dariya Dadi ya ce to in ban da ma abin Bilkisu goje ai ta san ban cin tuwon malmala bi ba. Sa masa tuwon baby ta ya ce ya ƙoshi miƙewa ya house step ɗin shi da kallon goje ta yi tana murmushi ko na menene oho. Bayan sallar magariba ne su ma Sumam suka ci abinci daga nan aka dasa hira Dadi yana ba su labarin ofis washe gari wajen ƙarfe goma sha ɗaya dukansu? da kusan rabi da kusan rabi goma sha ɗaya da kusan rabi hajiya sa'a ta shigo falon ita da wata budurwa da za ta yi sa'ar anti suleha duk wanda ya gansu ya ga gogaggun yan bariki a lokacin dadi gogoji baby duk basu tashi ba da suka koma da asuba yau ma kamar kullum mom ta tare hajiya sa'a kamar yadda saba bayan sun gaisa ne hajiya ta cire mayafin ta ce hajiya bilkis me zamu samu a gidan mom ta ce me kuke so ne anti sa'a cikin mamaki mom take duban hajiya sa'a ta ce anti sa'a wannan ba suwai ba bace sai a lokacin budurwar da aka kira da suwai ba ta dago da danne da wayar da take cike da barikanci ta ce dauke da murmushi a fuskar ta dubi ta ce ina kwana anti mam ta ce lafiya lau sannu duban hajiya sa'adu ta ce haba anti sa'a yanzu suwai ba ce za ta ki gaishe ni haka sai da na ƙoƙa hajiya sa'a cikin sanyi murya ta ce ayya ki haƙuri kin san yaran zamani sai ka haife su ne baka haifa halin su ba mam ta ce to Allah ya kyauta ya shirya mana gaba ɗaya amin hajiya sa'a ta amsa da shi mam miƙewa ta yi cike da mamaki me ya kawo ƴar uwarta gidanta da sassafa haka a fili ta furta koma dai menene zan ji kuma zan yi maganin ki kayan ta fito musu da shi sai ya ari soyayya da wani kwai haɗa musu ta yi baby kunya balle kulle babu kunya babu tsoron Allah suka mai gas bayan sun kammala ne soyayya ta tashi ta fita duban mami hajiya sa'adu tace to ya akai ciki ne kanwata mam tace da menene kin na ga ban ga wannan tsohuwar bacci ina fatan kin yi waje da ita ne ko murmushin takaici mam tai tace tana nan mana ina za ta ita da gidan danta bari ki je anti sa wai menene riba na idan na rabu da da uwa na raba da da uwa duniyar da ba da uwa ma za a cikin ta ba me na tada hankali wallahi kin gani ban da matsala da gogo tamkar uwa haka na dauke ta ke ma da kika kasa zama da gogo kilishi halin ki ne da ya zo ɗaya ni ko kin gani ban da problem hajiya sa'amatu ce mai saurin fushi don haka don maganar nan da mam ta faɗa mata shine yana ya ɓata mata cikin ɓacin da ta ce dakata bilkisu kada ki ga ina baki shawara mai kyau ki yi tunanin zaki faɗa min magana ne na raga miki ba fa tsoron Allah kika fi ni ba kuma ba islamiyya kika fi ni zuwa ba mun tace to <clears throat> da ba daya nufin ba ban yi miki da nufin cin zarafi ba ni dai gaskiya na faɗa miki kuma maganar zuwa islamiyya da kika ai wannan islamiyyar gwanda ki daina zuwa domin da ita da babu duk ɗayan ne hajiya saada ce a haka kika ce to duk dalilin uwar miji kike zagi na haka ko babu komai ki je ki ga ki ga uwar miji tana gama faɗin haka tafi tafi ko waye babu a wajen suka haɗu da ba nan suka ranka ya suka tafi taɓe baki mom ta tace ke dai kika sani kina tunanin ganin kowanne ke ci kowa ma ke ci Allah ya ganar da ke mikewa ta yi ta haye sama indiya yau kamar kullum ya shigo rum din duban ya abita shi ma ita take kallo matsawa ya gabanta ya ce munin zara na idan ta kallonsa ta yi idan ka rantse ba za ka ce shi yayi magana ba ta babu alamun wasa ko kaɗan alamu ta fara mai da hannu nuna toilet ta sannan ta nuna ta kanta da ta oke zaki fi tsari to yayi tambayar cikin sauri zara ta daga masa kai ta yi alamar e ta ta ya shiga da ita toilet ɗin sannan ya juya kansa dagowa ta yi duban duban ta ya ƙarin ganin baya kallon ta yasa ta sakin fitsarin har cikin jikin shi yake jin karar yadda fitsarin ke fita kama bakin sa na ƙasa yana fara tsotsa jin ta gama ne yasa ta bata ruwa ta yi tsarki sannan ya dauke ta suka fita dare dire ta yi akan bed din buɗe kofan aka yi tare da shigowa daktar hul ne tare da wata nurse kashe shi ya abid ya sani ya tambaya mai jikin allura aka yi mata sannan nurse din ta nuna ma ya abid maganin da za ta sha bot ta ce sai ta ci abinci tukunna sanki ya faɗa cikin sanyin muryar tashi sosai zara'u ke samun kula wajen yin abid a hankali ta fara sakin jiki da shi duk da cewa baya cikin saka mata fuska sosai yau ma kamar nan kullum ya shiga ɗakin hannunsa riƙe da waya ita dai Zara'u tsayawa ta tana kallon tunda babu bakin magana gogon naku kuwa ko inda take gwaggon naku ko inda take bai kalla ba samun guri yayi zauna saman shi babu zaman shi ba dadewa su ta fara neman agaji duba ya ga an rubuta Dr. Rahul cikin sallama aka fara magana ta can ɓangaren ban san me aka faɗa ba ni dai naji ya ce na ji Abid ya ce okay sai da ya cinye bakinsa ta sanin ya miƙe cikin rashin sa'a suka yi ko eyes da Zara'u tana kallon sa sake tamke fuskar sai ya isa inda gadon yake ran kokowa da kansa kamar zai yi kisan ɗinta domin hannun fashin sa yana gauraya da na juna cikin sauri yayi nodin din kansa a hankali kamar bai ji magana ya ce any problem zara na dagowa ta ta dalla masa hara dan tsakaninta da Allah bata san me yace ba shi yasa ta wayance da hararsa zaro idanuwan shi ya mata alamu da hannu ne murkuda masa baki ta tare da daga kai ƙara da fito da idanuwaye sosai da Allah kuwa ya bashi nasara ya damƙo bakin nata tuni ta ruɗe wani azababban zafi ta ji cikin sauri ta kai hannunta da niyyar riƙewa wanda ya sa a bakin nata bige hannun yayi Ƙara fito da idanuwa ya yi wa sosai da Allah ko ya shi sa'a ya damƙo bakin nata. Ai tuni ta ruɗe wani azababban zafi take ji cikin sauri ta kai hannunta da niyyar rikewa wanda ya sa a bakin nata. bikin hannun ya yi daidai ra'u ta gaba da dai zara'u ta gaba babu sarki sai Allah kawai sai ta fashe da kuka sai da ya tabbatar da taji ji a jikinta sannan ya saki bakin nata.